لابن القاسم رحمه الله تعالى أرأيت إن سعد مهرم صيد ما يحرم أن يفروشي فروتا فأتاه حلال فحلال يضوء إساميشي أو حرام ليرسله من يده بين تشيشة عنه شي حلال ودين حرام مكو matamu halalu au haramu shi mai harama ne ga nama a nasa. sai wani izo daga cikin kila nasiha ne ko mene ke lallai sake shi a ra'aita eh, eh, mai ke da kai na wuri ma bayan na koma ana za a ku fata na za a ku shi hmm? shi sai ne wannan na ja wannan na ja fa qatala ku bayna kuma ba zai ba. wannan mu ne ya farauta halalu idan ya same shi ko haramu haramu mai harama da hacci to shi kenan sai suka fara sake shi bai halarta gare shi wai ke ba zan ba da wannan yana kokari ya tike shi ya sake shi wance shi kuma ya rike shi kam dabban na yi mutuwa da tsakanin ba zai biya a ayin eh. yawwa shi ne amsa mutum bai gama taimaka ne ta kama na sai ya faɗi ita kuna tun da shi yana ta tambayar kenan zamo haramun eh, yawwa na daya ne bayan na ana gashi a katala ku kuma amma za a alaihima fi kauli malik amsan da ake nema ta malik wace nema kala ara alaihi ma fi qawli malik yace ina ganin ya waje da kansu a maganar malik yace ara in kana haramaini aljaza'u kuma harama da hajji sau da su ba da fakayya ala kulli min huma kada daga amru bil ma'ruf ya ja mutum ya shiga wannan idan mutum kace masa yi da yake da ya kamata a aikata da shi sai ka rufa ɗin hukuma hukuma ga ta nan ko a nan sai dai mutunan ana samun hukumomi yanzu kamar yanzu za ka ce a yi kaza wani ce ba an kaza a yi kamar misali ce ce wane ne mai waya sai wani ke yaro ne wane ne ina neman mutumin da da wayan ba ina ta to yayi kama da ina neman sunan mai wayan eh, waye mai wayan nan ina wayan ina so in gan shi da kuna ce yaro ne to na ce ban da yaro can ga wannan magana ta za ta yi kullu ahidin min huma wa in kana alladhina za'ahu halalan in wannan mai jan in ja da shi sai yi saki naman nan halalu ne ko alal muhrimul kafa sakayya na kan mai harama wala qimata li hadal muhrim alal halali shi wannan mai harama ba zai karbi wani abu a wurin halalu. ai sun da an masa asarar nama ya kamata halalu halalun ya tashi tunda nashi ne suna ja in ja har mutu shi ya biya sakamako To wannan halalu bai ba zai ba da komai ba. Li'an na hada al'umarinu lam hada faida. Inda wannan naman bai mallake shi ba har da za a biya shi. Kaito, a kazalika, ibi kan harama, ta zuwa fi yadda yi. Kuma hakan kun ce yi ce, in harama yana hannunsa, kada kana sadaku. da ya riga ya farauce shi kafin haramun wa huwa a halalu ala na'am huwa mitilul wani kamar na farkon ne don wajibin wannan dabbar zaki Ya yan bage an yadman lahu shay'a hmm su ai yanzu ma da abokin ta ne kaga da sai hukuncin ya fito ta amma ba za a maka nan mai karfi karfi na mala umar kawai eh gaskiya ne ai bai zo ba ko ko bai zo ba za a yi da shi shi kenan kana da naman ka amma yanzu ba a matsayin kai ne mai gidan abin da ya gudu shi ta haƙura wannan magaran ta kudu shi kenan da naman ka zai ke sake shi kaje ba za ka fi ba mai hawan ka da naman biyan maka ya kama cikin cikin cikin cikin kayayyakin su kaga ya mutu za a ji wani kai sai wanda yake ba ruwa na wanda yake ba ruwa na saboda kana hukuma da ta zo a kai gaban hukuma to kaga kai ka biya tunda kai ne harama da hajji ka biya da ka biya shi sai ka ce to ai inda ya kashe maka rubu kaga dole inda ya biya ka haji aka ce sam ai baka mallake shi ba an da harama da hajji kake ba ka zo ba naka ne ba kai ma ta addanci ke yau ina nake لا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن السيد فملك سيافي تدقى نام ميد إيكو الذي هو في يده ƙena harama. Tana da ta kama zabo, kana harama da haji zabon nan ya fi tsanin ka ba mulkin ka bane ba. Kultu fa'al yadlinani a hadal jaza za su haɗu su biya wannan sakayya le hadal muhuri? Idan na ta idan ja in ja su kai da shi. Ka ga ga ƴan ma'rufi amma mutane ba sa bin su. daga nan a cikin masa ya ce to yanzu abin da za a yi za mu yi wani aiki duk wani aiki mun fara kulasta ba kuɗi a yi duk wani aiki a sai wasu yanki da aka ce gaskiya ne kana gina maza ba kana ce ce gaskiya ne gaskiya ne ai wani ma je wasu kwanai na ce yayi a'a dubu ɗaya zai biya wannan abin zai iya kusa da kuɗi za a su wasu waɗanda gaba wani ma ne ya maka magana haka to irin abin da kake sabon sabili na ne kake to hana mutane za su taimaki addini ce a a a yi hakuri amma dai a karɓi dubu ɗaya ɗaya to ina tabbatar maka a cikin mutanen nan wani sai dai ka karɓa da biya maka gane ba a dubu ɗaya da aka ce ba akwai wanda za ka je zai ce ba zai bayar ba kuma ba yaro ba ne ba wanda yaro ne za ka san inda za ka kullo masa ko babu ne komai kai dole ne kai korufi ga je amma sai ka kuma da kuɗi ne kai wallahi ba ka zama sai ka ba wannan ne gudu wuce a takaice dai wasu ka ta danta an fice ka karɓo da wuce dai ina yi sa idan ka san a haka aka ce a dan Allah a ba wani a yi min zai a ba wani wanda kaga an ce a tara kuɗi ce shi zai tara zai bi kowa da kowa shi da ya kunci na yake so ya yi don kada yanzu adadin mu ba san adadin mu idan ba duk inda ka kai da kwatance wannan mustafa ba zai kwatanta ba saboda haka nan duk ya dai aka samu aka tara kaza duk abin da ya haɗa yake nuna ga shi ya samu shi kan ta zauna sauran yayi nashi to duk agalabiya ne ta amma shi ya tsara haka yake nufi amma inda ya san iya zai bikin biki ya kirga mutane ne kawai barin kirga ko maimakon kun karɓi kuɗin na karfa hannu ɗaya bayan siya amma lamari ba janye wa kansa da akwai wanda zai je kansa ce ba za a bayar ba haka nan ake zama a anguwa ba ake ce kowane gida dubu ɗaya ɗaya wasu ce ya yi kaɗan amma ba da dubu ɗaya ɗaya ɗin to akwai mai gidan da za ka je ka samu ya zage ka ba zai bayar ba ɓarayin su zo su ɗauke gidana to so ka ga wannan ba ƙaramin bala'i ne ba amru bin ma'ruf sai dai a hakura ai kawai sai dai ai in ka san kana yi ne don Allah babban magana da aka gaya maka dan Allah kake don kana zuwa ka ga ai wannan daga amru bin ma'ruf ko ga masa ga su tsaye gaban ku kuma ai ce ka ce je ba zan sake ba ce to ba kai ba wallahi ya ka sake shi yake to kuma ba kai ba sai ya sake ko kuwa cikin cikin zabo ne ina kankana da hikiman ka kama haba in ka samu kama ɗaya sai na rike da kama ɗaya kuma ba zai abin nan ba a kashe shi dai ba da ba ka fice wasu ne ne da kuma ƙarshen da zai kuje gaban hukuma yake ga wani da suna ya kashe na je yana harama da na ce sake shi yaƙi wanda hukuma ma ta san wata ce maka to ai tun da ita yaƙi ta yi ka kawo mana sai ma ta ce in kafin samu ko ya fata cikin jama'a kuma ya fi ƙarfi na ba zai ya ɗauko da muka yi wa mu to nan shari'a ta canza nan abin da ake so a nuna amurbin bin ma'arufi za ka yi amma in an tashi a ci maka mutunci don haka gobe an ce wani ya amur bin ma'arufi ce ne da Allah alba shi sa da zama mutane suna kallon abu kuwa ɗauke kai yana gudun magana da za ta biyo baya Wani ka ga ya dage sai an yi bibiya wani abu ne da ke zubowa a ƙasa yake zirgin ka idan da ta aku tsifaili allazi huwa fi yadihi hatta qatala wannan tambayar maliku akai zan koma baya layi na biyu amma layin inda za koma irin naku kuntu sahal ya yadminani hadha al-jaza li hadha al-muhri kaga mai harama za su biya su wa'incan ba nasu bane ba idan na fa'ahu fi sayyidi alladhi huwa fi yadihi hatta qatalahu qala la afizu min malik dan haddasa wannan daga malik wa Ina da shi hada shay'a walakin la ara sai dai ni daga wuri na a fahimtar da yi ba na ganin an yazma na lahul jaza kada za a biya kenan shi aka kashe wa tsuntsu shi ne tsuntsu kuma, domin so nama innama arada an yursila saita suna so da sun kace wannan tsuntsun sakin shi za su yi A ainihin yadda yi mana za a kuma shi kuma ike ba zai yi ba fa mana a huma ya hana mahu malam ya kun yan bage lahu an yamna huma ta ga bai kamata ya hana masu ba Tun tunda wannan tsuntsu a hannunsa haram ne ana zaune da mai bacci sai nan ba zarko wani ba eh. kuma malam ya kun yan bage lahu an yamna kuma amma ta faido dama ya mutu min zalika fala yadda mana ne lahu shay'a da an wuce shi zai biya amma shi ba za a biya shi wadda ba kamar yadda eh, aikata da inda لأن الأصل جاء من قبله illa iya rago nam eh ina jin ka dai ba ni eh an kafi ba ne shi ne ke shahara a yin sabbin daga maliku bai ji komai ba to amma ka ga yanzu sun da wannan tambaya ita da ita ta ba shi amsa amma dai kuma ba ka karɓa ka race wani ban wa malibu ƙarya ai ina irin wani usulubin da yawa